A farkon wannan shekara ta 2022 ne bankin na duniya ya yi hasashen cewa jimlar 'yan Najeriya miliyan shida ne za su fada koma talauci zuwa ƙarshen shekarar. Amma a wani rahoto da bankin ya fitar a baya-bayan nan ya ce adadin ya ƙaru da miliyan guda sakamakon yadda farashin kayayyakin abinci da sauran kayan amfanin yau da kullum ke tashin goron zabi a ƙasar. sunana yakubu lawa abu ne wanda ka sani na sani yanzu mutane a cikin talauci ana cikin wani hali domin muna da iyalai kuma muna ganin abin da yake wakana domin silar wannan tashin ma da yake wasu sun rasa auren su domin ni na san wannan talauci ne ma sai a cikin matarsa sai dai mu ce dai Allah kawo mana dauki amma dai digi magana gaskiya ta bangaren nan sun Suna na Muhammadu Tajuddin Abubakar abin da bankin duniya ya faɗa ai gaskiya ne a zahirance idan ka duba society mu ai kusan kowa a make wannan abu da ta faɗa gaskiya ne ita gwam bankin duniya dalili ni dinnan sana'ar gini nake a yanzu idan na samu dubu biyu da ɗari biyar ba ta isa ta ce fanan gida yanzu shinkafa dubu ɗaya da ɗari biyar ta kuwa da kuka noma a najeriya an waye gari gwamnati bata san darajar talaka ba ka zaɓe ta an ce dimokuraɗiyya wasu 'yan najeriya kenan suke tofa albarkacin bakin su dangane da wannan rahoto na bankin duniya baya ga talakawa da ke rayuwa a yanayi na hannu baka hannu kwarya A hawar farashin kayayyakin na mummunan tasiri a kan 'yan kasuwa masu ƙaramin jari da ƙananan sana'o'i a ƙasar kamar yadda malam ya aliyu wani mai sana'a sayar da nama ya tabbatar tun da maimakon da muna sayan saka wanda dubu ɗari biyu za a rarraba shi haka kowa ɗau saka a yanzu wanda za ku saya dubu ɗari biyu nan da shekara biyu ta wuce yanzu shekara saya ɗari biyar ko fiye da haka duk abin da za ka haɗa abun sarrafa wannan ya daga ya yi dubul kowanne tun da abu da muna zuwa Nijar a ɗan siyo ana ɗan samun afuwa to na gidan ma duk gaba ɗaya komai ya tashi saboda haka gaskiya masu jari ƙarami gaskiya ana tausaya mana muna cikin wani hali wallahi sai dai a ta addu'a. A nata ɓangaren ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya man ta ce yanzu haka 'ya'yanta na ɗanɗana kuɗarsu. sanadiyar wannan yanayi na tashin goron zabi da farashin kayayyaki da 'yan ƙasar ke fuskanta. Alhaji Sani Hussaini shine shugaban ƙungiyar ashiyar Kano da Jigawa. Akwai ainihin tsadar kayayyakin da muke amfani shi. abu na biyu kuma shine in kai kayan maka kai kasuwa ba za ka iya ma sai da shi ba saboda ba kuɗi a mutane ba a saya kamar yadda ya kamata dole yasa an rage wasu kamfanin sun ma rufe kamfanin ma sun haƙura sai sun ga abin da halittu kaga wannan idan an ce mutane da yawa sun tsunduma a halin talauci to zan yi mamaki ba me tunda aka ce an rufe kamfani wannan mutanen da suke aiki Ka sun rasa aikin yi da su da wanda suke dogaro da su iyalansu da sauransu. Faduwar darajar naira da rashin wutar lantarki da tsadar man gas na daga cikin dalilan da bankin na duniya ya ambato su ne sanadin tashin farashin da ake gani wadda ya haifar da sabon talauci ga 'yan Najeriya miliyan bakwai. Ga alama bakin bankin na duniya ya yi daidai da na kungiyar masu masana'antun ta Najeriya man akan haka da kuma matakan da mahukuntan ƙasar ya kamata su ɗauka. dala take take tashi take goron zafi dole a gani za a tsaye da ita ta dawo ƙasa inda hali in ma kuma ba za a to a tsare ta inda take dole hukumomi su su kalli man diesel dinnan da idan basira in ba haka ba kafin an kare sai ya mana kisan mutse gaba ɗaya ya kashe kowa da kowa ma an daina motsi dole a ƙara magana a a kalli wutar lantarkin nan Shin dai hukumomin Najeriya ke cewa suna iyakar kokarin su domin ganin al'amura sun daidaita a kasar ta yadda talakawa za su yi walwala. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.